بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أكار جدد godiyarmu ma Allah madaukakin sarki da ya ara muke ci gaba da ganin ranaku na wannan wata mai albarka yau ga shi waye garin rana na 24 a wannan wata na ramadan a wannan shekara ta 1442 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana kenan mun fara nisa wajen yin bankwana da wannan wata mai albarka kamar da muka faɗa jiya bayan mun gama karatun littafin azumi a cikin littafin umdatul ahkam yanzu za mu na faɗakarwa ne akan abin da ya shafi hukunce-hukunce na yin kwana da ramadan Allah madaukin sarki a cikin alkur'ani mai girma ya shara'anta mana abubuwa ne manya-manya guda biyu domin yin ban kwana da ramadan waɗannan abubuwa guda biyu suna daga suna tabbatar da waɗansu daga cikin maksudai ko manufofi na farlanta watan ramadan Allah madaukakin sarki yana cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وتر رمضان وتشيني وتبدا اكا اي نامك بأذني وتندا الا مدوك كين سركي يسو كد القران اشكين سر القران النم وندي كي شيرياني جموتاني سنن hujjoji ne bayyanannu na wato ainihin shari'a ɗin kuma raba gardama ne wato wanda yake bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin daidai da kuskure cikin aƙidu da zantuka da ayyuka duk wanda ya shaidi wannan wata a cikinku yana mazaunin gida to ya azumi a cikinsa wanda kuma ya kasance mara lafiya ko a hali na tafiya yana da rangume ya sha azumin idan ya sha to zai yi ramukansa a waɗansu kwanakin na daban bayan watan ramadan Allah ya ce ya shar'anta mana waɗannan ne don yana nufinmu da sauƙi baya nufin mu da kunci ya ce, kuma saboda ku cika adadi na azumin wannan wata kuma domin ku girmama Allah madaukakin sarki bisa abin da ya shiryar da ku zuwa gare shi sannan kuma domin ku gode masa da waɗannan kalmomi guda biyu na ƙarshen wannan aya wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun waɗannan su ne abubuwa guda biyu da ake yin ban kwana da ramadan da su a shukuru godiya ma Allah maɗaukakin sarki bisa dama da ya bayar na a kammala azumin watan ramadan shine a kyautata ma bayinsa a kyautata ma bayinsa ta hanyar wadatar da su da abin da za su ci bayan sun fita daga watan Ramadan. Wasu a cikin watan Ramadan kowa zuciyarsa na budewa, kwakwalwarsa na haskakawa, yana ƙoƙarin ya ga cewa ya yi aikin alheri musamman abin da ya shafi shiyarwa da bayarwa ga mutane domin su samu abin da za su buɗe baki da shi su yi farin ciki a wannan lokacin to wannan abin ne Allah madaukakin sarki ya so a zarce da shi ya zanto an ɗore a kansa sai shar'anta cewa ana gama ramadan to a yi wani abu irin wannan wanda zai nuna godiya ma Allah maɗauki wanda wannan shi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira shi zakatul fitr ko abinda malamai suke kira sadakatu al Zakan buɗa baki ko sadaka na buɗa baki wanda kamar yadda za mu zo mu ji hukuncinsa shi wajibi ne akan duk mai rai wanda yake da gwargwadon abin da ake bayarwa ɗin bayan abin da shi karan kansa zai yi amfani da shi a wannan rana ko kuma a kan duk wanda yake da waɗansu da suke ƙarƙashinsa zai fitar musu gaba ne. matuƙar dai mutum yana da rai a lokacin da rana ta faɗi na ranar ƙarshen watan ramadan to fitar da wannan zakka ta waje ba a kansa domin nuna wannan ko cika wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce yana daga cikin hikimomi na shar'anta mana azumi a watan Ramadan abu na biyu din shine da Allah ya ce wa litukabbirullaha ala ma hadakum domin ku girmama Allah maɗaukakin sarki bisa shiriyar da yayi muku shiriyar da Allah maɗaukakin sarki yayi mana shine na amsa wannan kira cewa ya ayyuhal na amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min bayan shiriyar musulunci sannan shari'ar amsa wannan kira cewa an wajabta muku azumi to gashi nan mun bi wannan kira na Allah maɗaukacin sarki mun yi wannan azumi cikin imani da neman lada a wurin Allah madaukakin sarki da neman yardansa to abin zai ƙara za mu rufe wannan mai wuya da muka yi shi ne mu girmama shi kuma shi Allah ana girmama shi ne ta zuci da zance da kuma aiki to anan ne Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana eh, salatul eid sallan idi a nan ake girmama Allah maɗaukakin sarki shi ma kamar yadda za mu faɗa annaba alaihi salatu wassalam ya shar'anta mana in za mu tafi idin nan muna yin kabar gari saboda wannan ɗin ne wali tukabbiru Allah ala ma hadaku haka za ku ga in an tafi filin idi limamin yana hudu ba za ku je na maimaita kabar gari kabbara sannan ita sallar kanta kunga ana tsara adadin kabbara da ake yi a cikinta duka wannan domin shika wannan abin ne da Allah madaukakin sarki shi yana son mu yi walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wannan yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma kamar yadda zamu zo mu faɗa yake ƙarfafa cewa kowa da kowa ya fita ya je filin idi ya shaida ƙarfin musulmi da yawansu da min ƙauyensu na Allah maɗaukakin sarki kuma ya yi addu'a tare da musulmi irin wannan addu'a a irin waɗannan ranaku Allah maɗaukakin sarki yana amsa su don haka wannan matashiya ne na yi akan wannan eh, kalma da za mu yi kullum bayan sallan asuba domin bayyana hukuncin waɗannan abubuwan guda biyu dalla-dalla insha gobe za mu fara da shi zakatun fitar ɗin mu faɗi hukunci-hukuncinsa dalla-dalla sannan mai magana akan shi idi ɗin sallah ɗin da biki ɗin da abubuwan da ake so musulmi ya yi da abubuwan da ba a son musulmi ya yi da abin da in yi zai ja masa yardan Allah da wanda in ya fada ciki zai fada cikin sabo Allah madaukin sarki ya kyashe mu wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum ورحمة الله وبركاته